ga dukkan al'ummar ka zauren roni gwiwa da 'yan kwashi ina godiya ina musu fatan alheri kuma yadda na jajirce a majalisa in Allah ya da wannan karin za su ga jajircewa ma sai ta fita ta baya in ma kuma Allah ya taimaka don ina neman in tsaya kakakin majalisa in Allah ya bani ma shi kenan in har Allah ubangiji ya sa na zama kakakin majalisa duk abin da shugaban kasa ya aiko kawai zan daga guduman nan ne in buga a madadin majalisa in ce kawai a madadin majalisa na na gabatar da shi ya wuce. Za ka zama roba stam kenan ba za a ce za a duk abin kawai ya zo zai wuce ba tare da an kalubalance shi ba? To ai ba mai kalubalanta domin kashi uku da ɗigo biyu zuwa ɗigo uku na na majalisar jami'ar APC ta lashi Idan Allah ya sa na zama majalisa duk wani kudiri da shugaban kasa zai kawo wanda zai sa ƙasa ta ci gaba. Ana kawo shi zan ce a madadin 'yan majalisa na guje shi da guduman nan